وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وماواكم النار وما لكم من ناصرين annabi ibrahim ya ce wa mutanensa kawai fa kun ɗauki gumaka a matsayin abubuwan bauta ne kuna bauta masu saboda sanayya da soyayya a kan bautarsu da take tsakaninku a rayuwar duniya sannan kuma a ranar alkiyama wannan soyayyar za ta yanke a tsakaninku sai sashen ku su yi baran-baran da sashi yayin da za ku yi ido hudu da azaba kuma sashen ku ya la'anci sashi kuma matabbatar ku da za ku koma zuwa gare ta ita ce wuta ba ku da wasu mataimaka waɗanda za su kare muku azabar Allah a cikin gumakanku da ku kasance kuna bauta ma koma bayan Allah ko kuma daga waninsu.